Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barka mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna ‘yan uwana ne. Kashi na ashirin da shida, wanda marubuciya Billy Esperi ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube.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 Yawo mai son tun turo na turo ma ta kira mani ko kuma na ga lokacin da ta wuce, amma har yanzu ban gan ku ba. Lafiya kuwa? Gaban Mahmud ne ya faɗi cike da tsoron Allah ya sa bata so ba ta ji abin da ke faruwa cikin rawan murya ya ce wa dadi. Dadi basma kuma, eh ko bata zo ba ne. Ɗarukan da yaya Mahmud zai yi ya gano ta ya gano zufan da ke keto masa sai ya hango ma zaune cikin gadin. ta tura kanta cikin cinyoyinta hakan ya tabbatar masa da kuka take yi da sauri ya amsa wa da dadi da a'a ta zo dadi ga munan zuwa katse wayar yayi a ransa yana faɗin shi kenan ta faru ta ƙare dan yanayin da ya hango ta a ciki ya tabbatar masa da cewa ta ji komai a hankali ya dinga tahowa zuwa inda take zaune gefenta ya zauna tare da sa hannuwansa ya ɗago ta ma lafiya kuwa Jiyowa ta yi tana ƙoƙarin mai da hawayen da ke son zubo mata, haɗe da yin murmushi ta ce, Lafiya lau yaya Mahmud, dadi ne ya aiko ni in kira ku, sai na ji kaina ya ɗan sara min, shi ne na zauna a nan har, ya kwanta sai in tafi. Amma tun daga kana gani ka faɗa yaya Mahmud, dadi na neman ku, ya ce ku same shi a fat ɗin ummi. Migewa ta yi tare da goge hawayen da suka zubo mata za ta bar wajen. Hannun ta ya riko, ma faɗa min gaskiya, shin ko wani abu ne ya faru? Girgiza masa kai ta yi ba tare da ta juyo ba, hawayen na ci gaba da zubo mata. Idan gaskiya ne to ki juyo ki kalle ni mana, faɗa min. Hawa su hawayen da kike yi kuma na menene idan har babu abin da ya faru. Jiyowa ta yaɗa da faɗowa kan jikinsa tana kuka, yaya na yi latti, Ashe zuciyar yaya Muhammad ta daɗe da zamowa mallakin ƙanwata ban sani ba, gashi na yi nisa sosai a soyayyarsa. Yaya zan yi na fidda shi a cikin tawa zuciyar, sosai ‘yan ruwas sa ta ba shi tausayi, amma shi kansa bai san amsar da zai ba ta ba. Idan ya ce ta cire Mahmud a ranta bai yi mata adalci ba, kuma idan ya ce ta bayyanar da soyayyarsa, ga iyayensu shi ma bai yi masa adalci ba tunda ya faɗa masa wacce yake so haka ya bar ta a jikinsa ta kokanta mai isarta sannan ya ɗago ta kallonsa ta yi da ganin idanuwanta da suka yi jazir duk shacin jini ya kwanta a ciki saboda kasancewarsu manya murmushi ya saka mata da da sauki ajiyar zuciya sannan ya ce wasu maki hakuri ban san yadda za mu yi da wannan al'amarin ba amma ina so ki sa a zuciyarki bili yar uwarki ce kuma duk wani duk wani ci gabanta naki ne ki bar wa Allah dukkanin al'amuranki na tabbata ba zai taɓa bari ki wofanta ba ki zama jaruma basuma na san za ki iya ko jijjiga masa kai tai tana murmushi a lokaci guda kuma hawaye na zubo mata insha Allah zan iya yaya na tabbata ina matuƙar son shi kuma ba zan iya denawa ba amma zan tursasa zuciyata ta rage ƙaunarsa don na tabbatar na rasa shi Kar ki ce haka ma. kada ki yanke tsammani daga rahamar ubangiji Allah da kansa ya ce haka kada mu ɗebe ƙauna daga rahamar shi kuma ya ƙara da cewa mu yi haƙuri wato haƙuri abu ne mai kyau don haka ki da yi haƙuri kuma ki yi ta yawaita addu'a kin ji ta ce zan yi insha Allah yayin Mahmud kai ma ka taya na addu'a da aka ya tarata da labarai masu daɗi da kuma faranta zuciya har sai da ya ga ta ɗan saki abin sannan ya miƙe yana faɗin yauwa kin sa na yi wa dadi laifi dole ina zuwa fara da bashi haƙuri na rashin amsa kiransa da ban yi ba cikin gaggawa Murmushi dai ta masa sannan ta wuce shi, shi kuma ya koma ɗaki ya sanar da Muhammad Pilot kiran da dadi ke yi mashi. Jikinsa ba kwari haka ya rike shi suka nufi fat ɗin ummi. Suna shiga dadi zai fito ummi ta rako shi rike da jakarsa da ya dawo ofis don dama yau ita ke da girki. Gaishe su suka yi cikin girmamawa. Bayan sun amsa ummi ta miƙa yaya Mahmud jakar tana kallon dadi da ya zuba mata idanuwa ganin abin da take shirin yi tana dariya ta ce, To Abu Bilal, ga 'ya'yan nan sun hutar da ni da wannan rakiyar, bari na koma wajen ƙanwata. Murmushi suka yi haɗe da karɓar jakar suka bar wajen. Dadi ya ƙi magana kawai ya tsaya yana kallon ta yana dariya. ya nuna ta da mukullin motar da ke hannunsa shi ma yana dariyar riyar ya ce ke ko afuwan dadin yara allah kaɗai ci ba daɗi shi kenan ni daɗi miji sai na barta ita kaɗai a zaune shine kuma ni za a saka ni zaman kadaicin bacin an san baya da daɗi shi kenan kiji amma ina tabbatar miki da duk bayan sakon ɗaya sai na zo a cikin tunaninki ta yadda firar ma ba za ta yi miki daɗi ba sai kin zo inda nake ta ce hun hmm, to shi kenan ai na tabbata ni kuma 'ya'yana ba za su bari hakan ta faru ba tunda suna tare da kai ba za su bari kaɗai ci ya ziyarto ka ba haka kike tunani ummu bilkis amma ko mutanen duniya za su so su zauna a tare da ni matuƙar baki kusa da ni to ba za su yi tasirin da zai sa kaɗaici ya kasa ziyarto ni ba ki je abinki amma wannan kanwar taki ta matukar takura ne da yawa na gode abu muhammad shi yasa nake son ka da yawa ta faɗa tare da juyawa ta bar wajen sannan shi ma ya wuce bansa zuciyarsa na ƙara jin soyayyar matarsa kuma uwar gidansa zaunawa dadi ya a kan kujera su kuma suka zauna a ƙasa suka ƙara gaishe shi Yaya Mahmud ya ba shi hakuri akan kan rashin zuwansu da wuri, ba komai dadi ya amsa musu da shi a takaice, tare da sanya masa albarka, sannan ya kalli Mahmud Pilot ya ce, Kai ne babba kuma a kanka zan fara, ya kamata a ce zuwa yanzu ka fiddo da matar da za ka aura don iya rufin asiri Allah ya yi maka. Ka kammala karatu kana da gidanka na kanka, gashi kuma kana da aikin yi. tun shin mai to me kake jira da ba za ka yi aure ba ko sai kake sai ka gama tsufewa sannan za ka yi auren da haka ina shawartar ka da ka taimaka wa kanka ka zamo cikakken namiji ba wai ba ka ji ko e Mahmud ya amsa masa da shi yayin da zuciyarsa ke ingiza da ya faɗa mara dadi cewa Billy yake so, wato kuma zuciyar na hana shi akan ya bari. har sai ya samu soyayyarta sannan ya faɗa mashi. Jiyowa dadi ya yi ga yayin Mahmud ya ce, Kai kuma magana biyu nake da ita da kai ta farko shawara ce ta biyu kuma umarni ne. Gaban yayin Mahmud ne wani irin faduwa na rashin sanin wani umarni ne dadi ke shirin bashi. Muryar dadi ce ya ji ya ci gaba da cewa, A matsayina na mahaifinka, ina baka shawara da ka ajiye kula da shaguna na furnitures da kake yi ka koma makaranta ka haɗo masters ɗinka ta fannin kasuwanci in ya so kana dawowa sai ka fara neman aiki daga nan sai batun aure sannan kuma sai in buɗa maka naka shagon da za ka dinga kula da shi ranakun da baka aiki sauran ranakun kuma sai a zuba maka yaran da za su kula maka da shi sai abu na biyun ina so ka je gidan aminina Alhaji Usman akwai yarinyar shi da muka yi maganar haɗa ku aure Farida idan ta yi maka shi kenan sai a sa rana in ka gama karatu sai a yi auren dan yanzu haka tana matakin SS1 ne a sakandare take ga ɗan uwanka nan an sai ya raka ka wani irin zufa ne yake towa Mahmud ya kwalalo idanuwa a waje yana kallon dadi Dadi wai fara ka ce ko farida. Yaushe na fara wasa da kai mai son, na ce maka ko har yanzu baka ji ba ne, durgusawa ya yi ya a gabansa yana faɗin, to ba nake dadi na, amma ina so ka bani dama in yi magana idan ka amince. Na amince, dadi ya faɗa yana mai gyara zamansa a kan kujera. Dadi kai mahaifina ne, kuma na san ba za ka taɓa zaɓa min abin da zai cutar da ni ba. kai ne ka tarbiyyantar da ni yadda zan yi kyakkyawar mu'amala a cikin mutane kuma nake koyi da kai wajen ɗabi'u masu kyau tare da cika alkawari. Dadi akwai yarinyar da nake so kuma muka yi alkawarin aure da ita. Idan ka ce in bar ta bi zaɓinka, to zan bar ta ko da hakan na nufin zan sauka ne bisa tarbiyyar da ka bani da koyin da nake yi da kai wajen cika alkawari don tabbatar da na faranta maka. Shiru dadi dadiye yana kallonsa da nazarin kalamansa daki-daki kafin ya ce, Shi kenan mai son na fahimce ka, kuma na amince ka ci gaba da neman yarinyar, amma ina so ka sani, kai nan mijin mace hudu ne. Zan samu Alhaji Usman na faɗa masa abin da ka faɗa min, idan har jin hakan bai sa ya canye muradinsa a kanka ba, to ina tabbatar maka da cewa ni ma ba zan watsa masa ƙasa idanuwa ba. sai dai ka haɗa su su biyun ka aura ka fahimta. Wata iriya ajiyar zuciya ya sauki da ke nuna kalaman sun yi masa nauyi a zuciya ya koma zaune daga duken da yake haɗe da cewa amma dadi ni ba na sha'awar ajiye mata biyu ba zan iya sama da su ba ko kaɗan. Haka za ka yi hakuri, sai dai ka yi addu'ar Allah ya sa Alhaji Usman ya janye ƙudurinsa wannan kaɗai zai hana ka auren mata biyu. amma fa idan ba ka ba dole ka kura ka haɗa da ita farida. Mahmud Pilot da kansa ke doki a ƙasa yana tunanin ta hanyar da zai soma maganin tasa matsalar kafin dadi ya ce shi mata hudu zai aura ya ɗago kansa yana kallon fuskar yaya Mahmud da ta koma kalar tausayi. Bai san lokacin da dariya ta kwabce masa ba, kallonsa dadi ya ce zan zo ta kanka ne. idan har baka fitar da matar da za ka aura ba kai ma zan nemo maka auren yayar farida ya ma sunan da suke kiranta da shi yauwa mima ita ce daidai da kai saboda wannan shekarar za ta gama matakin sakandare Dariya da yaya mahmud bai san da zuwan ta ba shi ma ta kubce masa yana nuna mahmud pilot da ya kumbure fuska da hannu dariya shi ma dadi yana kallonsa murya can ƙasa yake faɗin ni ba wata mima wallahi sai bili ko kaɗan dadi bai ji abin da ya faɗa ba saboda bakinsa ne kaɗai ya ga yana motsi shi ko yi mahmud har yau bai daina dariyar ba kallon sa ya ce a abiyayi dan uwa allah ya sanya alkhairi haɗe da mika masa hannu Biki hannun ya miƙewarsa zai fita dadi da ke dariyarsa ya ce, Koma ka zauna, ai ban sallame ku ba ko? Makullan mota guda biyu ya mika masa, gashi ka zaɓi ɗaya ka ba ɗan uwanka ɗaya. Yau aka kawo min tallar su guda biyu iri ɗaya kirar BMW, amma kuma kalar ta bambanta, golden da kuma ash. Sai ku je kamfanin Al-Ikhlas ku ce a gwada muku. Manajan wajen zai nuna muku motocin sai ku ɗauka. Tunda dadi ya fara magana suka saki baki suna jujjuya mukullan motar cike da mamakin irin wannan kyauta da dadi ya yi musu. Godiya suka yi mishi sosai suna zuba mishi addu'o'in neman tsarin Allah daga abinki tare da fatan samun tsawon rayuwarsa cikin amincin Allah. Murmushi dadi ya yi sannan ya ce, Kar ku damu, Ubangiji Allah ya yi muku albarka, kuma ku kula sosai, ku tsare mutuncinku da nama a duk inda kuke. sha Allah dadi, suka faɗa. Da aka ya sallame su fuskokinsu ɗauke da tsantsar farin ciki, shi kuma ya haura sama domin ya huta. Suna fitowa yaya Mahmud ya kalli Mahmud Pilot cike da tsokana ya ce, A lallai an Mima ta zo a sa'a, sabuwar amarya sabuwar mota. Daga yin zancen ta sai mu samu kyautar don ƙaririyar mota haka? Gaskiya na taya kamar na ɗan uwa, to ina ta ina kuma da ka aure ta. Mu kam wallahi mun amince dadi ya je ya yi magana da gani za ta shigo da farar kafa kai masha Allah muna murna. kai takaici bai san lokacin da ya ja wani dogon naushi zai kai masa ba. Da sauri ya kauce tare da barin wajen yana yi masa dariya. Au ashe kai karamin shaki ne, ai da ka tsaya na zubar da kai kasa, can ka sa wajen wannan nas ɗin taka da kuke damun mutane da ɗan banzan surutu. Dr. Ahmad dai yau kam ji yake ya fi kowa farin ciki saboda ya samu jin muryar masoyiyarsa tun kafin ya isa gida ya kira mami ya sanar da ita yadda suka yi da Fatimarsa kuma ta yi farin ciki sosai tare da fatan Allah ya sa ta amince da soyayyarsa. Ko da ya tashi ofis sai da ya tsaya kan hanya ya siyo kaji ɗanyo guda biyar tare da kayan miya sannan ya sayi katan ɗin lemon roba na Coca-Cola. sannan ya isa gida cike da fara'a mami ta tarbe shi ana faɗin a'a ɗan gidan mami yau kuma me ka kawo mamin taka ne ta karasa karɓar kayan da ke hannunsa budewa ta yi ta ga naman kaji a ciki ta ɗago kai tana kallon shi bayan fuskarta ta sauya zuwa kalar tausayi ta ce haba ahmad har yaushe za ka daina wahalar da kanka ka? ka ce kai kullum sai ka takura kanka don ka faranta mini na faɗa maka Bani da damuwa ga duk abin da za ka kawo mani komai rashin daɗinsa babu babban buri burina shine na ga ka sauke nauyin haƙƙin mahaifinka da ke kanka ya ce mami ki kwantar da hankalinki duk abin da nake yi ina yin sa ne bisa tsari zan cika miki burinki nan ba da dadewa ba rohin abbana yana gab da samun salama fiye da wacce yake ciki ki hakuri kuma ki ci gaba da yi min addu'a domin ita ce makamin da nake yaƙar duk abin da zai tare gabana. Kuma a koda yaushe farin cikin ki shi nake son gani, shi yasa nake yi miki duk abin da na san kina so, ko kin manta da amanar ki da abana ya bani. Goge 'yan hawayen da suka zubo mata a gefen idanuwa ta sannan ta ce, To masha Allah na gode yaran abba, Ubangiji Allah ya yi maka albarka kuma ya ji mahaifinka mahaifanka. Amin mamina haka nake so in ji kin faɗa. Ɗaki ya wuce ya rage kayan da ke jikinsa sannan ya da tsakar gidan. Ya yi zaune yana kallon yadda take ƙoƙarin gyara kayan da ya shigo da su. Mamina kawo na rika miki wani aikin. A aka bar shi na gode, Allah ya yi albarka. Ga abincin ka can a kan firij ka je ka ɗauka ka ci, in ka gama sai ka ɗan samu waje ka kwanta ka huta. Wannan aikin aina mata ne. murmushi ya yi yana tunin rayuwarsu ta baya. ‘Yan uwa bari mu waiwaya baya, waye Dr. Ahmad Bashar. Ɗa ne tilo a wajen mahaifinsa Alhaji Bashar mai fulawa. Mahaifinsa cikakken ɗan kasuwa ne da ke da ƙaramin jarin sai da fulawa, wanda anan ne ya samo lakanin da ake yi mashi. Yana da matarsa guda ɗaya da ake kira Mami, amma asalin sunanta shine Hawwa'u. mace ce mai tsananin kawaici da hakuri kuma shi ma haka yake wannan dalilin ne yasa zaman nasu ya yi daɗi fiye da tunani tunda suke ba taɓa jin muryar ɗayansu da suna faɗa ba suna matuƙar son junansu da kuma mutunta juna aurensu da shekara uku Allah ya ba su ƙaruwar haihuwar ɗa namiji wanda ya ci sunan Ahmad kuma ta dalilin haihuwarsa ne mami ta da lalura ga mahaifarta da ba za ta sake iya haihuwa ba. Sosai mami ta yi kuka wanda sai da ya tashi ya zame mata damuwa abba ya dinga ba ta baki da ta bar wa Allah komai kuma su roki wannan yaron da ya ba su, ya raya musu shi kuma ya sanya masa albarka dole mami ta kura ta fawwala wa Allah al'amarin suka ci gaba da renon yaron cikin kulawa a yaushe yaran da ke samun mami yaran da ke damun mami ga mahaifa yakan tashi akai-akai amma ba ta bari abu san da ta yana tashi don sai ya nuna ya fi ta shiga damuwa. Haka mami ta yi ta fama da ciwon har Ahmad ya girma. Abin da mami ba ta sani ba shine barazana da kalubalen da abba ke fuskanta ta wajen 'yan uwansa akan sai ya ƙara aure amma shi kuma ya kafi ya cije a kan alkawarin da ya ɗaukar wa kansa cewa ba zai taɓa auren wata mace ba a duniya matuƙar matarsa na raye wannan dalilin ya sa maganganun da suke yi masa suka haifar masa da damuwa mai tsanani da ta zame masa ciwon zuciya haka suka ci gaba da rayuwarsu kowa na ɓoye waɗan uwansa ciwo da damuwar da ke ransa don gudun tayar wa junansa hankali Ahmad ya taso cikin gata da kulawar karatu har zuwa lokacin da ya kammala karatunsa a matakin digiri, a inda ya gwanance a ɓangaren likitan ƙashi. Ranar da ya dawo ita ce rana mafi muni da ba zai manta da ita ba, ranar da ta zamo silar faɗuwar katangar da suke jingina da ita, wato mutuwar mahaifansa. To uwa a nan za mu dakata. sai nan gaba insha Allah za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna ‘yan uwana ne. Ni ne naku kamar kullum Abaifix nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a ko da yaushe. Bisalam kwana lafiya.